أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha ɗaya a watan jimadan rikula watan biyar hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da 26 a watan sha biyu shekara ta 2020 daidai Allah gane wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci na Alhaji Salisu Mu'azu da yake unguwar yan kaba a Ejerot daura da yan turmi nasarawa local government a cikin birnin kano tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin mukutasar al'aqida al-islamiyya na sheikh muhammad bin jamil zainu wanda idan ba manta ba a baya mun darsa daidai darussa goma sha biyar kenan idan hikimar allah subhanahu wa darussa ashirin da biyar ko darsa ashirin da biyar idan hikimar allah subhanahu wa ta'ala ta barci a yau za mu yi darasi ne na ashirin da shida a darasinmu da ya gabata mun yi shi ne da unwani wato headline na daga wa za a nemi ceto kuma ceton nan na annabin rahama sallallahu alaihi wasallama muka ji cewa allah subhanahu shi ne mai ba da ceton kuma ne mai cewa a ceta to sai ka roki allah ya sanya ka cikin wanda annabin rahama sallallahu alaihi wasallama zai ceta dan ya ce kulillahi shafa'atu jami'a Ka ce dukkanin ceto na Allah subhanahu wata'ala ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da sahabinsa yace Allahumma shafi'hu fiyya Allah ka bawa annabi ceto na kaga kenan auren Allah za a nemi ceton Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya kaddara Allah ya rubuta maka cewa Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya cece ka wannan shine darasin da muka yi na wato 25 yau za mu darasi ne kamar da na ce na 26 kuma tambayar da malam ya yi headline ɗinsa a tambaya ta bakwai shine hal nubaligu wa nazidu fi madahihi ko madahihin rasul sallallahu alaihi wasallam cin za mu zirfafa za mu yi ƙari wajen yaban annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana bayan irin yaban da Allah ya yi bayan irin matsayin da Allah ya bashi da duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya nema na kaunarsa da sauransu muna da damar wani ƙari ko kwanan zamu tsaya to da wannan nake so mu yi tsokaci da sanin cewa ita soyayyar annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama ibadatu ibada ce kaso annabi ibada shi yasa ma zaka iya yin tawassuli kamun kafa da kaunar da kake wa annabi kace Allah ya biya maka bukata kamar da abin da aka cewa ibada ne to ita kuma ibada tauƙifiya ce abinda ake cewa tauqifi daga alwaqafu ne ta kace ita ibada tauƙifiya ce ma'ana in aka ce yi abu a shar'ance kenan in shar'a ta ce yi abu to ba kai ne kuma za ka yi yadda kake so ba Ka ce ai shar'a ta ce kai shi ne sakamakka a'a ita shari'ar da ta ce yi ita ce kuma za ta ce ga yadda za ka yi misali ƙur'ani cike yake da waƙi musalata ku ku tsaye da sallah kai ba za ka je kai abin da kake so ba ce sallah kake Allah ne ya ce aqimu salata yadda shari'a ta ce wa aqimu salata sai kuma ka koyi ya ake yin sallah ka kaga kenan ba kai ya kai yadda kake so ba babban dalili anan sahabin annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi sallah a gaban annabi annabi yana masallaci zaune yayi sallama sallar sai zai wa annabi sallamar gaisuwa suka gaisa amma suna gaisa annabi bai bar shi ya fita daga masallacin da yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ya ce koma ka yi sallah don kai rifa'atu ba ba ka yi sallah ba kaga na ashe sai ya sai ya koya sai da suka yi sau uku da annabin rama. ya ce a yara su lalifa ban iya wata sallah ba ban da daga kanayin nan sai annabi ya tashi ya koya masa sallah ba ma kuma shi ba gaba ɗaya al'ummarsa sai ce sallu kamara aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kenan ba da kuka dama ba kamar yadda kuka ina sallah to wannan mun ɗauki misali ɗaya ne kawai da sallah a matsayin ta na azamin ibada cewa ita ibada tauƙifiya ce ma'anar tauƙifi shine abin da bayan an ce ka yi sai kuma ka koyi yadda ake ba da ka za ka yi ba da abin da yake ibada wannan ce ka'idar ya zo aikin hajji a hajjin bankwana dama aikin hajjin sa ɗaya shine na farko shine na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam sai ce ku zo anni a la'alli la'a hujju ba'da hazan sai ce ku koya aikin hajjin ku daga gare ni kaga ku koya ba ku yadda ga dama ba ku koya daga gare ni yace domin ni ba na jin zan sake aikin hajji ba da ami za bayan wannan shekara kaga dole da muka ibada dai tauqifiya ce sai an koya za a yi yadda ta dace to koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce to amma kuma ba ta ki babu kai ba kai zaka yi abin da kaga dama ce soyayya kake nuna masa irin wannan saki babu kaidin ne da mutum ya abin da ya ga dama yanzu aka samu akwai disko na shi ko a ce yan diskon annabin ne sara sana ba ban mali ma ba ban mali ba daga ban mali ko aka ce ban mali abin da ke hangowa shaye shaye da kai kai a kune amma aka ce annabi yana da nasa irin wannan yana da yan kaza yana da yan kaza saboda an saki kaunar hata wuce inda ya kamata ta tsaya ka zama hauka to shi yasa ibada kifiyar la tafrid babu sakacci kasa kaiwa yadda ya kamata ka kai mutukar kana da iko to bai kamata ka tsaya ka kasa kaiwa abinda ya kamata ka yi na babban ibada ba dan Allah zai tambaye ka damar da ya ka yasa ba a san wato tafri ta takaci ta kuma ba a san ifrat wuce gona da shi ifrat shine kasa kaiwa inda ya kamata ka kai tafri kuma shine wuce gona da shi to kowane ɗaya daga cikin su ba a so kama ƙala ta'ala misali kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da ahlul kitabi yadda suke wa manzannin su Allah ya ce ya ahlul kitabi ya ku wanda aka ba su littafi lokacin da aka ce ahlul kitabi farkon shi fara shiga su ne yahudawa da nasara dala ce to ta galu fi kada ku yi guluwi kada ku wuce gona da iri dangane da abin da ya shafi al'amarin addini Sanan wala ta kulu alallahi illar haq. kada ku yarda ku kirkiri wata magana kuma ku zingina ta ga Allah sai abin da yake gaskiya ne kada ku je ku ce Allah ya ce bai ce ba wala qulu ala Allah illa al-haq yiwa Allah ƙarya ba irin yiwa sauran mutane ba kamar yadda yiwa annabi rahama sallallahu alaihi ƙarya ba yiwa sauran mutane ba annabi sai man kazaba alayya muta'ammidan a maqadahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan da ganganci to ya sama wa kansa masauki a wuta kawai da ka Allah ce wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku tsikiri magana ku jingina ma Allah ce ta gaskiya da ka, ku ce annabi Isa ku dauke shi daga matsayinsa na bawa kuma dauke shi daga matsayinsa na manzanci da Allah ya bashi yana ma cikin ulul azmi ku ce nan ku ce ko shi ma Allah ne ko kuma dane a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wala taqulu ala allahi illa alhaq innamal masihu isa ibn maryam abin sani shi ne inna ma adatul hasan karshen magana kenan yadda wa kasu akan shi almasihu isa bin maryama rasulullah manzo ne na Allah subhanahu ta'ala wa kalmatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min kuma kalmar Allah ce annabi isa zuwa ga maryam kuma ruhi ne daga wajen Allah wannan kalmar min din kiristoci tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kokarin su ribace ta da ya ce ruhun minu ruhi ne daga wajensa da kiristocin jara suna tattauna da annabi ya ce musa annabi isa mai matsayi annabi isa ya ce manzan allah ne kalmar allah ce zuwa ga maryam ruhi ne minhu daga wajen allah suka ce minhu daga allah ya ce eh ba mu da matsala da kai kai ma kai da dan allah ne a wurin zai aka ga annabi saboda ita kalmar min din tana daukan ma'anoni daga ciki tana daukan attaba'in nan ce attaba'in sashen wani abu tana ɗaukar intiha ilgaya nuna inda ya fito misali in ka ɗauki bucket ka ɗauko ruwa daga kogi ya ka ce maka aina a hansal ma'a daga ina ka ɗauko ruwa za ka ce minal bahari daga kogi idan wannan ruwan da bucket ka yanki ne na ruwan mai kogi a nan sai zama min taba ibiya ce tana nuna yankin yanki ne amma lokacin da na zo na same ka na ce aka rabu kallahu ba na dubu goma cikin dubu hamsin ɗinka sai ka fito dubu goma ka ba yanzu wannan dubu goma da ka ba tana daidai da irin ruwancan sashe sashe ne na kogi haka dubu goma na sashe ce don cinka da yake nuna mallakar gaci amma in aka zai aka tambaye aka ce min aina a kalta ashara alaf ina ka samu dubu goma zan ce minka daga gare ka kaga da dai min din ce san min albahari ɗan kuma minka daga gare ka to nan min intiha ilgaya inda abu da ya take nunawa amma kan milko ta kogi bakiriya ce dan ruwan wannan yankin ruwan kogi ne to wannan suka kasa bambanta suka ce ai tunda nan ma ya ruhun minhu kawai ya da annabi isa Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi kuma Allah subhanahu wata'ala dingina masa da yana daga cikin manyan laifuka girman laifin da har Qur'ani ya baka labari a cikin suratul Maryam Allah ya ce takadun samawatu ya tafassarna sammai sun kusa su kyakkece watan shaqqul arhu ƙasa ta kusa ta tsantsage wata kirrul jibalu hadda duwatsu sun kusa su rugurgushi duk mai daga wannan tashin hankali an da aulin rahamani walada in an yi da'awar Allah mai rahama yana da da ki aiwa ma yan baginin rahamani an yattakhiza walada baya ko kusa da dacewa ga Allah bi rahama ce ya rike in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda babu wanda yake cikin samai ko kasai face sai ya zo wa Allah a matsayin babu amma da sai a gaya wa duniya huwallahu ahad shine Allah tilo shine ahad Allahu samad Allah wanda kowa ke nufin sa da bukata babba da yaro mace da namiji kowa ta ce zai daga ya Allah ya rabbi Allahumma shine as-samad sai ce lam yalid wa lam yulad bai haifar ba ba a haife shi to aka jingina masa da babban laifin da yake sau yake kusa yin sa sama ta tsage a ta kece zuwa tsohon gudu dan adam ma da yake san da gajiyawa ce shi yasa malamai suka ce baya wuce dalilai biyu suka sa yake san da ko da yana san da don taimako taimakon ne yana iya kasuwa ɗayan biyu yana da harkoki masu yawa in yana da ya'ya sai ya na mai na in yana lagos baya kano ko sai yara su kula da kano ina banki baya kamfani in yana kasuwa baya banki amma in yana da ya'ya sai a yi division of labor sai a raba ayyuka na mai na kuma inda ba shi da su su da kayan wasu to da yana son ya ya'ya don taimako yana da harkoki masu yawa su sa masa hannu ko kuma ka taimako nau'in taimako na biyu a'a ba ma shi da harkokin ba abin da yake ya ce yanzu kawai a gida yake a bar ya'yan da suke kula da shi su suke rike shi kaga ya'ya sun yi rana aiko to wannan taimakon ɗayan biyu yasa ɗan adam yake san wannan ta babin taimako kenan in ba wannan ba sai kar ya mutu bai bar baya ba yadda aka kawo shi ma na so ya kawo ya bar magada kenan ka sai ce ya mutu bai bar baya ba dole su ne ɗayan biyu ko dai taimako ko kare mutu bai bar baya ba to wayannan suka sa dan adam yake son ka shi Allah bai da wannan bukatu aikin sa wani yana kama masa yace kullu yawmin huwa insha mafi girma a cikin ayyukan sa zaka iya gani da zahiri shine halittar samai da kasai ya an yi an gama cikin shi da yake kuma masana min lugu. wata wahala ba ta shafe mu ba sannan zai mutu balle a gaje shi huwa alhayyul ladhi la yamut shine rayan da baya mutuwa sai san wannan da ne suka sa dan adam yake sanna shi Allah ba da wannan bukatun ba zai so ta so yasa shi ka jinjira masa dama wato laifi ne babba saboda ka, ba shi da da bai haifa ba a haife shi ba to kuma wata ribar kafa da zamu samu a yanayin kwanakin da muke ciki kwanaki ne da ake farin ciki duk abin da ake a su yana da alaka da wannan jingina mu Allah ta kuma ji girman laifin to kai me naka kake murna har kake haji saboda dai wannan ne dai ba sai yin wannan kake wa wannan murna to me naka a ci gashi yanzu an da Allah subhanahu ta'ala ya kira su ya gaya musu a cikin suratul nisa'i aya ta 171 la nufi din kun guluwi kar ku ka fada Allah magana sai ta gaskiya kawai a sani annabi Isa kar ku kai shi wani matsayin da ba nasa ba rasulullahi manzo ne na Allah su kuma ba haka suke ba bikin da suke nan jiya da yau awon za a yi new year duk za a yi shi ne akan wannan jingina ma Allah to in ba larura ba kai me kai ka ciki akwai abubuwa da mutanen suke ko dai da jahilci ko da son zuciya akwai mutumin da kudin da yake kashewa kiristoci a wannan kirsimeti din da new year baya kashewa musulmi a sallar layya wani sanda yake ba wa kirista baya ba limamin unguwar irin wannan sa illan ya tazo daga ya bayar a yi murna sawa Allah ɗaki ma abin takaici wasu kuma musulmi ne wai sai a in wannan ya suna daga cikin lokacin da ake musu kyauta su ba musulmai ne wannan ya shafi ma'aikacin gwamnati kawai yana wani dg ko yana wani darakta ko yana wani abin nan famtas kawai sai wai ma'aikatu da suke karkashinsa sai ake kawo kif da kuɗi masu tsada ba ana kai masa wai hafi kirsimeti to kai kirista ne to me ya gama danga da garaguru da ya kacin danko a wajen kaza ko dai ima da rashin sanin addini ko kuma son zuciya in ka ce kana musulmi kuma kake abin da baka sani ba wannan kai ake bi bashi me yasa za ka yi abin da baka sani ba kuma har ka kai matsayin ka ya karatun da kai wannan matsayin amma baka da karatun addinin ka baka da tauhidi akan addinin ka dan wannan babi ne na aqida babi ne na aqida shi yasa ba sassauci akan shi tauhidi ne ka bar kada ta Allah ka ka wajen masawa Allah na kana taya su murna kenan to me naka a ciki zaka lalle mutane su kiyaye da irin wa'annan wato abubuwa din ƙa'idar addinin mu wala ta fa'ala ilan hatta alama hukumar lahi fi kakkai da ka aikata wani aiki sai ka san me hukuncin Allah a cikin wannan aiki in ba larura ba ko hafi girsu mutum ba za ka gaya wani ba sai dai larura mu'amala kuke da shi irin mu'amalar da in ba ka masa wannan ba ba zai ji daɗi ba ko kuma a hakan kana da wata siyasa da kake nuna masa domin kullum su mu'amala da su ɗayan biyu ake so ne ribarka ko dai ka masa ma'amalar da bai ita ya zagi addini ba don an masa ma'amalar da bai ga kafar zage rainin ba ko kuma kai masa ma'amalar da kake sa ran da wannan mu'amalar gaba ɗaya ma zai bar nasa addini da dawo naka amma duk ma'amalar da babu wannan a ciki to ba ta da amfani a wajen ka ne ribarka bare wata ma kaskanci take jawo mutane ka shigo musulmi ba a so ya dauki kaskanci da abin da zama kaskanci ka zalunci ci bar shi kana ba shi ma yana karba a wulakance a raini kuma kana ta yi a banza kuma ga inda ya kamata ka yi ba kai ba ka gani so ya kamata mu kiyaye da wannan abin almuhimu wannan magana na yi ta aje yau ma na mai ta babi ne na akida mutane su kiyaye tauhidin su dan hakkin da kare yana kai a wurin ka zai tsokare maka ido yawwa kuma mutum yayi wa kansa adalci abin da yake akan wannan yana yi akan addinin sa kaga ke kai sai ma za a yi hukunci ya fifi ta wani addinin akan nasa idan dama bai san ma addinin nasa ba nasa ta ne Allah ya kiyaye da ta Allah subhanahu ta'ala ya ce abin sani annabi Isa dan Maryam wato manzo ne na Allah kalmar Allah ce zuwa ga Maryam ruhi ne daga gare shi fa aminu billahi ku ga ku yi imani da Allah kawai a sabar biye biye wa rasulihi ku yi imani da manzansa wala ta ƙulu salasa kada ku yadda ku ce Allah ɗayan uku ne ko Allah uku duk abin da ka taya murna masu wannan ka taya murna masu ya Allah uku ne ka taya ta murna ka goya musu bayan ke wala ta ƙulu salasa kuma Allah kada ku yadda da Allah ɗayan uku abin da yake laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa duk waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirci yanzu kafirci kake goyawa baya Allah ya kiyaye to la ta qulu salata inda Allah inin ta hau in kun hannu kun da daga rakiyar waɗannan al'amura to khairul lakum kun zaba kanku shi ne mafi alkhairi a wajen ku innamallahu ilahun wa'i abin sani kawai Allah shi ne abin bauta guda ɗaya subhanahu an kuna lahu Waladu. alki ya tabbata ga Allah a ce wai yana da ɗa. lahu ma sama samawati wa ma abin da ke samai da ne wa kafa billahi wakila kuma Allah shi ne shaida ya isa hukumi da komai kamar yadda muka faɗa wannan aya ta cikin suratul nisa'i aya ta 171 to haka zalika yarshidul qur'an haka qur'ani yake nusantar da mu ila il Allah na ƙa'a cewa kada mu je mu afka fi musulma wa ƙa'u fi an biya irin abin da suka yi suka akan annabawan na suka guloyi kenan suka wuce gona da iri kuma abin da ake nusantar da mu kenan kan mu kama kana rasul sallallahu alaihi wasallam kama yanda manzon mu annabi rahama daraja da amsa Allah tabbata a gare shi nafsuhu da kanta yuhazziruna yana tsawatar da mu an hada game da irin wannan kama sanamu sanasma'u yawma insha Allah kama yadda zamu ji a cikin karatu tambayar shine hal mubalig zamu tsananta zamu wuce gona da iri mu yi kari wajen yabansa sallallahu alaihi wasallam jawabin yace la mubalig ba za mu wuce gona da iri ba za mu yi mubalaga ba wala nuzayyar ba za kuma mu mai kare ba fi madahihi wajen yabansa iya abin da shari'a ta ne mun yi masa wanda shine yabo to ba za mu wuce nan ba domin ga wa'incan sun je sun yi wa annabi isa har sun ɗauke shi daga matsayinsa sun je sun kuma ɓata rawarsu da tsalle to mu ma shari'ar musulunci ta nusantar da mu kada mu yi haka qala ta'ala allah mai girma ɗauka ya ce kul yake gaya wa annabi ka ce inna ma ana basharun mutulukum abin sani kawai wannan shawa ake gayawa sun san shi sun san tasowarsa a cikinsa ya taso ba mai sihiri ba ne ba mai tatsuniya ba ne ba mawaƙi ba ne ba boka ba ne duk abin da suka zingina masa ƙarya suke sun sani suka ce a ina littari ko ali hatina li sha'irin majnun za mu bar gumakanmu don mawaƙi ne. taɓin hankali allah ce bar ja'a bil haƙƙi wa saddaka al-mursal ya zo da gaskiya ne ya gaskata manzanni kawai inna kum la za'iqul azabin alim za ku dangana azaba an ba ku dawo daga rikiyar abin da kuke kirkira ba dan ma su ji zauna illa ma kuntum amalu. a suratul safat suka ce masa boka ne Allah ta Qur'ani wala bi qawli kahin ba maganar boka ba ku kun san bokanci a jahiliya ku kalilan ma Zakaru, ba za ku yi tunani ba a suratul furqan suka ce asatir al-awwali naktatabaha fa hiya tumla wa asila ta tsinyoyin mutanen farko ne yake zuwa je wajen wannan dattijo ya ce masa dictation sai ya rubuto da ce ga wahayi ya zo bi fa ko rubutu ba ya nabi ne ummi amma suka masa wannan ƙarya ya je wannan ya gaya masa ya zo ya ce ga wahayin yamma shine asatirul awwali ta tsinniyoyi ne qur'an Allah ce kulka ce da su kullu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda ya san sirrin samai da kasai ya fi gaban tatsuniya innahu kana ghafurur rahim su wannan sukan da suke masa suna son bayan sai ce Allah ya ce kaga gaya musu kai mutum ne kamar su sun san ka sun san wasu. amma bambancin ka da su kai yanzu Allah ya baka matsayi ya daga darajar ka dukkan halittun Allah babu kamar ka ba wai cikin farar hula ba har cikin annabawa da manzanni shine khatamul anbiya shine imamul mursalin ba ai ba ba za a yi ba kamar sa ko me shirin ya ce haramun alal ayyami ijadul sunni ka yau da gobe ta zo maka da komai na ci gaba amma wani mutum kwatankwacin annabi haramun alal ayyami yau da gobe ma an mata kwalelanta ba ta isa ba ta bude wani mutum kwatankwacin sa ya fi kowa bai da kore ai ko shi duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da kai ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ce musu kai mutum ne amma fa Allah ya maka daraja hatta annaba da manzanni ma babu kamar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam saboda ka abinda nake ga muku yuha ilayya wahayi kun sani ku da kanku yuha ilayya wahayi ake mu annama ilahukum ilahu wahid kuma abinda ake so a tabbatar muku abin bautar ku shine abin bauta guda daya to zaka fa man kana yarju liqa rabbih kawai bal ya amal amalan salih duk wanda yake jin wake fatan gamuwa da ubangijinsa lafiya ya tsaya kawai ya tsare aiki na kwarai shi ne mafita gaban allah allah zai ce latan ku zuna illa bisulfa ba ku da abin da za ku tsira da shi da asulfa shi ne al'imanu wal amal salih imaninka da aikin ka na kwarai saboda man kana yanzu liqa rabbihi duk wanda yake fatan gamuwa da ubangijinsa lafiya to fal ya amal amalan salih ya aiki amma ta rufe aiki na kwarai shine aikin da shari'a ta masa stamping aka koyar da shi aka kai yi ka samu lada shine amalan Sali. amma duk yadda mutane suka taru suka kawata wani aiki su a nasu suke ganin kyakkyawa ne in ba su stamping ne shari'a a kai ba yi da kyauri kansa a wajen su faliya amal amalan ha wala shirki bi ibadati rabbih ahada kada mutum ya tara sa da Allah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya faɗa ya ce la tuduruni kama asaratin nasara bin maryam kada ku daga ni sama da matsayina kamar yadda kiristoci suka wa annabi isa dan maryam yau karatun ya zo a kan gaba ta gaisu da cewa shi ma Allah ne Allah Allah mahaifiyarsa Allah suka yi trinity Allah ya tattara zai ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salihu salatu, duk kafirai saboda haka yace la ta tsaro wannan ya faru ne wani ne daga cikin sahabbai dan ka gane inda wani abin da zaka zo kai ma annabi na mubalaga da malami mana headline akan ta wuce gona da iri da za a yi kuma a yi shiru yin yayi daidai tun lokacin annabi an yi annabin yayi shiru dukkan abin da annabi yayi shiru akan sa daidai amma abin da ya hana fa ko kafuwa dole ka haƙura ba da kyau wannan abu ba wani tawili da zaka wa abin da annabi ya hana ka ce mai kyau ba zai yiwu ba to wa da kyautata shi ne mai kyautatawa yana ga cikin ka'idar yarda da shi da atu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbara idna isna bi manaha anhu wa zajara wa alla yu'badu Allah illa bima shara kar abauta Allah da abin da shi ya shar'anta dan shine jakadan da Allah ya zaba ya turo to zaka in kana son samfurin a wajen sa zaka samu in ka ban nasa ka ban layi zaka ba za a bauta Allah ba sai da abin da shar'anta kuma shi da kanta yace haƙƙi ne na wajibi akan kowane annabi an ya dulla ummatahu ya nusantar da al'ummarsa bisa dukkanin alkhairin da ya sani dan ta samu haka ya nusantar da al'ummarsa bi sharrin da ya sani dan ta guji wannan sharrin wannan haƙƙi ne na wajibi akan za ka ba wani alkhairi illa dalla ummatahu alaihi face ya nuna al'ummarsa wannan alkhairin babu wani sharri face ya nuna al'ummarsa wannan sharrin dan su guje shi kuma yana daga cikin ka'idar tabbatar da hadisi ko abin da suke bada hadisi ai abubuwa ne guda biyar ma fa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawli abinda aka jingina ma annabi na magana aka ce annabi ya ce ana kira sa hadisi in ya tabbata annabi ya ce kamar Umar radiyallahu anhu ya ji annabi yana cewa innamal a'malu kaga yace ya ji annabi ya ce to abinda ka ji annabi ya ce sahabi ya ji annabi ya ce ana kira sa hadisi hanya ta farko zamu hadisi ba maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anya ta bi aikin sa au ilin aikin sa ya aiki a aikata ce an ga annabi ga yadda yi. kamar da ya aikin hajjin da ce ku zo an nima na suka ku ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni ya ce sallu kamar aikin muni ku salli ku yi sallah kamar da kuka ina yin sallah to aikin sa ya tabbata ga yadda annabi yana shi shine hanya ta hadisi ta bi aikin sa hanya ta uku ita ce a takarir abin da ya tabbatar me yake nufi abin da ya tabbatar a yi abu a gaban annabi sai ya yi shiru bai magana ba duk abin da aka yi a gaban annabi ya shiru to daidai ne wannan abu kai ma ka je kai kace a gaban annabi ma an saboda kamar yadda muka faɗa wancan ka'idar ta annabawa ji annabi ya zo ne dan ya kawar da bana ya tabbatar da gyara ba za a yi laifi a gaban sai ya shiru ba to shi yasa an aka yi abu a gaban annabi ya shiru to tabbatarwa ne shi shirin sa yadda ne shi yasa ce cewa hanyar hadisi ta ku shine at-taqrir ayi abu a gaban sa bai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam hanya ta hudu shine siffarsa ta ɗabi'a ce ga unsa ne gaskiya ne mai amana ne mai haƙuri ne mai juriya ne to wannan kai masu ake ka koya sannan sai siffarsa ta halitta kuma da ake siffanta yanayin sa wai na gun guda biyar suke ɗaukar ma'anar hadi in ya inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yanzu wannan sahabin yazo lokacin annabi ya ce ya khairana wa bin khairina ya mafi alkhairin mu bai tsaya nan ba sai ce dan mafi alkhairin ku shi inda ya wuce gona da iri wajen yaban kenan kun sai da lafiya malam zamu yi mubalaga wuce gona da iri a kan din malam shi yanzu ne zai ya khairina ya khairana ya mafi alkhairinmu wa bini khairina dan mafi alkhairinmu ta da zai a a'a shi ne faɗi wannan hadisin da malam ya kama ne ce la tuduruni kada ku daga ni sama da matsayina kama a adaratun nasara ibnu maryam kamar kiristoci suka annabi isa dan maryam suka dauke shi daga matsayinsa ba bawan Allah ba ba man Allah ba suka shi ma Allah Allah ya kiyaye sai annabi ce fa inna ma ana abdu yadu da adatul hasan ce kawai abin sani nan ce inna ma kakkara da kakkara ga karshen magana Ya ce ana abdun ko ana abdu ni bawan sani fa qulu in za ku kira ni ku ce abdullahi wa rasul bawan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito shi an umar bin al-khattabi daga amirul mu'minin umar dan khattabi radiyallahu anhu al-faruq yace al-iqra'u mane maka sharhin kalma din abin da yake al-iqra'u da yake la ka taruni huwa al-mubalagatu wa ziyada shine kaiwa mata hadda kari fil madahi wa yabo shekara ai mata haka tunda kaga wannan ai ya wuce kan annabi yace khairuna wa bil khair yawa wannan shine abu na farko sai tambaya ta gaba tambaya ta nawa kenan tambaya ta bakwai ta shirya muka baro kenan ta yi can mata bakwai ya ce a nan barko ko kuskure ne ta bakwai nan ma kuma ta bakwai to ta takwas ce ko awo gaban ta bakwai ya ce can wannan ma kuma ta bakwai to ta takwas ce wannan yana da takwas in ce nasa a matsalar rubutu man huwa awwalu awwalul makalukati wane ne farkon halitta bai ce ma huwa ba menene sai ce man huwa cikin masu hankali kenan cikin mutane kenan wane ne farkon halitta annabi adam shi ne farkon halitta kwan da nake maka annabi ne farkon halitta suna da yawa masu faɗin haka to yau za a yi karatu akan haka za mu ji ne daidai akan haka iko a ya ce waye farkon halittu sai ce jawabin amsa awwalul makhluqati min al-bashari tantancewa kenan farkon halittu a cikin mutane adam alaihi salam ita shine annabi adam alaihi salam wa min al-ashiya'i amma akan daga sauran abubuwa ba mutane ba al-qalam farkon suratul nisa'i Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku an ba ku san ubangijinku ba aka ce ku ji tsoron sa ku aikata abin da yake so ku nisanci abin da ya hana shine Allah zai khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai kwaya daya ran kwaya daya shine annabi Adam da matarsa hawau dan ya ce wa min minha zauja daga wannan ran ne kwaya ɗaya da ya fara halitta sai kuma ya halitta masa matarsa ba wani mutum aka tambaye ka cewa Allah ya fara halitta ya ce maka wani ba Adam ba yanzu kuma Allah yana ga maka daga wannan ran ne ya halitta masa matarsa yanzu abu na biyu bayan samar da Adam shine samar da me matarsa ita ce Hawa uku, alaihi assalam to sai kuma sauran mutane sai kuma daga ina suka taho yake wa min huma rijalan kaseeran wa nisaa daga kuma biyun nan ne min huma alif tasniya daga waɗannan annabi adam da aka halitta masa matan hawa suka zama biyu namiji da mace min huma sai Allah ya yada daga gare su rijalan kaseeran mazaje da yawa sai ce wani sa'a ya adafi haka mata yamma da yawa sai sake rufe ayar da abin da ya buɗe ta yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku dai sake jin tsoron Allah wanda kuke hada junan ku da shi wani ba ni kaza dan Allah taimake ni dan Allah wanda yi min dan Allah wal arham ku ji tsoron dangantaka da ke tsakaninku haba yana haba kanwata haba nawan to ku ji tsoron wannan dangantakar da kuke hada junan ku da ita inna Allah kana alaikum raqiba domin shi Allah subhanahu wataala ya kasance akan ku mai tsaro ne ko ku yadda yake so ku ji tsoronsa kenan ku bar abin da baya so ko ku saba wa dokokinsa ku yi abin da kuke so kan rai bacin rai to akwai gaba kuma shi yana dako ina rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan madakata kamar da yace inna jahannama kanat mirsada jahannama ba zan gaba za a yi ba an gama ta tana jira tana nan madakata alkhairu la yunsa wazzambu la yafuna waddayanu la mutu. alkhairin da kai ba a ba. Zunubin ka yana nan mai hisabi baya mutuwa shine Allah ne kai zaka gama ka gamo ka dawo inna ilaina iyabahum inda Allah yake hakika gare mu za su dawo in suka dawo kuwa ba ruwa ta sha ba tsakanin tsaki da tsakuwa a a thumma inna alaina sannan kuma mun in ka ji ala wajarci Allah ce mun wajabta wa kanmu hisabahu yi musu bayani bambance musu tsaki da tsakuwa na ayyukansu kamar ya amal wa man ya amal wanda ya mai kyau ya gani wanda ya mummuna ya gani so inna Allah kana alaikum raqiba Allah da ya halice annabi Adam ya halice Hawa'u ya halice ku daga gare su kana alaikum raqiba muraqabar Allah iri biyu ko dai muraqaba tasa ta karan kansa in ya ce a hata bi kulli shay'in ilma iliminsa ya kewaye kowa da komai kaga ya san komai ke ya alamu ma tusirruna wa ma nuna wa huwa alimun bi zati sudur ya sa abin da kuke asancewa ya sa abin da kuke bayyanawa shi masani ne da abin da ke cikin kirjin mai kirji tun kafin mai kirjin ya bayyana kaga iliminsa ba irin naka ba shine wanda yake jin dabibin namli tafiyar tururuwa fi latin zulma a dare mai duhu kan bakin dutse sai ko inda ta hausa jinka yanzu inda ba fata jinka tsawa ba ka san ma da ita ba sai ta taba ka gota cikin cije ka amma Allah yana jin a hada bi kulli shay'in ilima ya kewaye kowa da komai to ce shi muraqaba ta Allah shi da ya yi al'ada sannan kuma sai ya sanya mala'iku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin alamuna ma fa’alu akan ku akwai matsala kiraman masu karamci ne mala'iku wanda alamuna suna sanin ma fa’alu wanda la ya'suna Allah ma amara ba sa saba Allah umarni wanda yace ibadun mukramuna masu karamci wanda yace kiraman katibina to suna kan ku za ka ga kawai duk inda za ka je duk abin da za ka je ka yi kai a hannu kake lahira ce tafiya ake kana gani karatunta ba sai an gaya maka ba tun kana yaro a tsimma ake fadar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsohonka amma baka shaida ka kana zuwa ba eh kai rashin tsohonka amma baka shaida za ka lahira ba ainihin da sauran karatu a mutuwa to ka gani unka wannan shi ne to kawai sai dai kai yadda Allah yake so kakkai yadda kake so san rai bacin rai ko amma man kafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa to wanda ke jin tsoron tsayuwa a gaban ubangiji sai ya hana kansa san rai to fa innal jannata hiya al ma'awa al bishr al janna ita ce makoma amma wa amma man tagafa tagawa jiji da kai ya shiga fadan da ya fi karfin aka ce yayyaki ya bari yake bari shine tagawa asarar hayatar duniya shi kawai holi a bashi holi rayuwarsa wani yau kwana nawa ce rayuwa ce inna ma masarar hayatar duniya kama in an zalna hu minas sama'i kamar ruwa ne da muka saukar daga sama faktar ɗabihi na batul arzi da ƙasa ta shafi ta fitar da tsirar da ke ƙarƙashin ta aka waye gari manoma suna ta murna na gari suna jin sanyi manomin ya fita bayan gari gari ya yi kore kwanciyar hankalinsa amma duk wannan da ruwan da shukar da girbin wata hudu kawai ta yi yawa wata biyar ba a zuba a ashiman tabaru hurriya sai a wayi gari wannan koren ya koma karmani iska tana kuma kada shi ko ina ya zama yalo cikin matsalar hayatun duniya ke yanzu na za a yi a ƙari kama in an lallahu ne as-samai cewa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira isa wata rana sai da Umar da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan tabarma sawun tabarma ya masa ya fito a jikinsa kawai abin da ya fara tunuwa sarakunan fasha Roma yadda suke ake musu shimfu na alfarma ga annabi khairu kalkin layi amma tabarma tana masa tsawo yace ya rasulullah ba za mu nema maka katifa ba da da duma da shimfu na alfarma annabi ya kalli umar ya ce mali wani duniya ya umar mali wani duniya ya umar me hadan da duniya ya umar inna ma ana karakibin istazalla tahta shajara sa'atan yushaku an Ya ce matsayi na ce inna ma kawai fa kaman wani matafi ne da yake kan abin hawa doki ko jaki rana ake yi sai zo ƙarƙashin wata inuwa ya tsaya kafin ya tsora ba sauka yi ba kafin ya zarce ya ce a ne za ka mun tushin kuɗa shekara 63 ya duniya ya ce amma matsayinsa kamar ta zalla ta haka shagara ne kamar wanda ya tsaya ƙarƙashin biyar siya ne kafin ya wuce to shi kenan sallallahu alaihi wasallam kai sai kake ganin kana da mazauni ko ai ko mawaƙi ya gaya maka wazirin ɗanu ne ce duniya muka zo mu ci kasuwa in mun gama samu mu bar wasu wanda ya ci kasuwa ne yake nema riba to ka sani cin kasuwa ka zo so kake kuma ka yi riba an ka koma lahira don a duniya mazari a akira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira na sha faɗa duwa ka kaje kaga ya je lahira an yi lalai da maraba da shi aikinsa an ce fani ima ajirul amini na bada lalda ladan masu aiki yana ciki karantse da Allah ba ta lahira ya je aikin ba a nan duniya ya yi aikin ya je aka ba aikin a haka wanda ya je ya ci duka aka ce ku zuhu ku gulluhu ku kama shi ku daure sun mal jahimu salluhu wutar jahannama ku jefa shi karantse da Allah ba san ya je ya ba taurin kan in kafirci ne in sabo ne ba san ya je ba daga ina yayo daga duniya a duniya mazara atal akhira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira ko ka shuka mai kyau ka girbi mai kyau ko ka shuka mummuna ka girbi mummuna man amal wa man ya amal sadaka wannan yake nuna maka inna Allah kana alaikum raqiba almuhimmu shahid din shine yanzu wannan aya ta farko suratul nisa'i ta tabbatar mana farkon halitta mutum annabi adam daga nan matarsa daga nan kuma dukkanin duniya basta minhu ma rijalan kaseeran wa nisaa daga iya nan ba ta wani ya ce maka farkon abin da Allah ya fara halitta shine haske hasken kuma na annabi daga hasken annabi ne kuma akai yi komai akai yi duniya wannan ya saba da nasi malam zai mana bayani a ƙarshen karatu so yace Almakalu almakaluqati min albashari adam alaihi salam wa min alashiyai dangane da sauran abubuwa ko kalam alkalin hadisi ya tabbata na abdullahi dan amr dan as bayan Allah ya halicci duniya shin fada samme ya halicci duniya sama da kasa kenan yace awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farko abin da Allah ya halitta alqalam fa qala lil qalam uktub sai shi da ya rubutu. فقال القلم سي القلم يجي وماذا aka tugu mai zan rubuta sai Allah ce ukutub maqadira kullashi ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara tun daga farkon duniyar har karshen ta A to Z alifin zuwa ya shine alqalami ya fara rubuta a lauhin mahfuz shine alqalamin da Allah ya rantse maka da shi nun wal qalami wa ma yasur Allah ya rantse maka da alqalami da abin da alqalamin ya rubuta su a cikin mutane annabi adam sauran abubuwan da suke duniya alƙalami Allah ya fara halitta na kudura kenan wanda aka yi bajar din duniyar da shi Kala الله ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce in qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharun min tin Allah ya ce mala'iku ni zan halicci mutum daga tabo mun ce bashar fatar da ba gashi a cikin irin ta ba irin ta dabbobi ta raguna da tumaki ba da tsuntsaye su akwai gashi a irin fatar da kake iya ganin fatar sai ce bashar to Allah ce ni zan halicci irin wannan halitta min din daga sako suratul sad aya 71 wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma fadin annabi rahama daraja da aminta Allah tabbata a gare shi hadisi da yace kullukum banu adam kaga dukkanin ku ƴaƴan adam ne wa adam kulika min turab adam ku an halitta shi daga ƙasa annabi ce kullukum bani abna'i ba dukkanin ku ƴaƴana ne kaga ta ce ne farko ko yace kullukum banu adam ya kuma kace a'a ba banu adam ba ƴaƴan annabi ne farko kai ka annabi ma ka saba masa ka ka je masa abin nan kawo ta gona da shi abin da ake cewa karka kai shi kawo karka yi masa ka dauke shi daga matsayin ka tsaya iya inda shari'a ta ce wannan hadisi rawahul bazar an huzaifa daga huzaifa al-yamani shi kuma huzaifa saboda tsabar amincin sama shine sahibin sirri na annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake faɗin wannan hadisi shi huzaifa al-yamani wa sahahahu albani kuma shaykhul albani ya ce hadisi ne ingantacce wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da fadin manzo Allah daraja da aminta Allah ta tabbata a gare shi inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama shine hadisin da mana bayani a baya cewa lalle tabbata hakika farkon abin da Allah ya halitta shine al-qalami to annabi ya ce farkon halitta shine al-qalami kuma sai hasan annabi ne farko magana annabi za a dauka ko ka shi Annabi yanzu gashi a hadisi ya ce farkon abin da Allah ya halitta al-qalami kai kuma ka ce farkon abin da Allah ya halitta hadisi to wa za a bi tsakanin kai da shi rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin wa turmuzi da turmuzi wa qala hasanun sahihun turmuzi ce hadisi ne hasan sahihun mai kyau ingantacce wa amma hadisu awwalu ma maka Allah nuran nura nabiyika amma hadisin da ake rawaitowa cewa farkon abin da Allah ya halitta hasan annabinka ya jabir wai annabi ne ya ga jabir ya jabir farkon abin da Allah ya halitta nura nabiyika farkon annabinka Kada in an ji kake ana cewa hasan annaba ka fara ta kaje da asalin magana sai ana cewa annabin ne ce wa jabir ya jabir farkon abin da Allah ya rike hasan annabin ka fa huwa to shi wannan hadisin da aka ce annabi ya faɗa mawdu'u malaman hadisi ka ce mawdu'i ne ma'ana kawai kirkiro shi akai shine hadisi mawdu'i makzubun ƙarya ne yukhalifu alqur'ana ya ma ci karo da alqur'ani shi wannan hadisi yanzu wani ayin da aka kawo da suratul sad aya saba'in da da farkon suratul nasai wani hadisin ya ya saba da su to da ka yi khalifin qur'ani wa sunna ya saba da sunna ya saba hadisi Wani hadisin da aka ce annabi ya faɗa cewa dukkaninku daga adam ne adam daga sarfa ya wani hadisin ya saba masa wal aqal kuma ya saba ma hankali wal naqal kuma ya saba wa naqal shine abinda aka shiro na na dalili Alis suyudi imamu suyudi babban malami ne a fagen haji su sun mai sun san waye imamu Ya ce, la sanada lahu ba sanadi a wannan hadisin ma'ana an abu da ake ta isnadi shine an wana an wana an wani silsilatul rijal al muwasilatu ila al matan sai ce ba shi da wani sanadi inganta ce wannan hadisin kawai haka ake jin sa an rasa daga ina ya biyo biyo to ya zo wa qala mughari wa gumari gumari yake cewa mawdu shi ne wannan hadisi ne mawdu'i sanyo yoshi aka yi ba a san ta ina ya fito ba wa qala albani sai shehu albani dan wannan san ne din ne malamin hadisi ne da ya shahara da duniya ta sallama masa a zamanin sa yace babilun ƙarya ne wannan hadisi so wannan wato shine ina ga karshen darasin mu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kara a karanta din yayin نعم karba ko ci ko duka biyu ka karba a ci wai kamar makwauta da suke raba kayan kirsimeti ya kamata a karba a ci domin yi wannan bayanin a farko cewa su mu'amala da su ribar ta ɗayan biyu ne idan yin mu'amala da shi zai sa ya fahimci addini yana ce babbar riba ma'amala ta biyu ne ya zama ko da bai zarki addini ba ba shi da abin sukar addini saboda yadda masu addini suka yi ma'amala da shi idan ya zama ba ɗaya kanwar biyu a a raini ne ma yake gani ko a wulakance yake kallon mutane wani abin da yake nasa ko ma'amala da shi za a yi to wannan babi ne na ma'amala in ya zama kuna ma'amala da sun ba karɓi wannan a wajensa ba zai ji babu daɗi kuma ba ya baka bane don kasance shi ka kasa ma shi ne jin daɗin tana ganin ka girmama shi to ko da abin da ba za ka ci bane za ka iya karba alabashi ka san yadda za ka yi da shi bayan ka karba amma abin da ba a so shi ne, kaskanci game da mutanen mu za ga suna bin kuma suna neman wani ba a wajen suna ba su a wulakance ba a so musulmi yadda da kaskanci ko da shi zai kawo maka in zai baka a wulakance ko ya kawo maka da zai nuna maka kaskancin ka ba za ka karɓi kayan sa ba dan walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izza ta Allah da manzon ke ta mu'minai ce ba a so mumini ya karbi kaskanci to zaka wannan babin ne na mu'amala ya danganta da yadda kuke mu'amala da shi amma duk wanda babu wata larura kawai karbi da shi da harkarsa musamman abin da yake da takeici shine ma fadin hafi kirsimeti ko ta yasa murna shi yasa muka yi bayani a farko saboda abin da aka gina shi akan mummunar aqida da Allah yake fishi da ita shine cewa annabi isa dan Allah ne ko trinity duk dai ba za ka bare wuce ba fita daga wannan ba abin da suke yi to da kaga in ka goya musu baya ko kake kana musu tsaya su murna kaga akan wannan kake tsaya su murna shi yasa nace dan hakin da kare da zai sauka ne maka ido babi ne na addini Allah madaukakin sarki ya dace da wa alaikum salam yawa ya ga ya kawo ta kamar na primary na shi bai primary ne amma yana da ilimin da ya wuce primary hmm. ba shi da shi da sai dai ne wata kadin ana iya ba da hmm. zo ya kawo hmm. yaya wannan abin da yake wallahi sai an san shi an san yanayin sa za a iya ba shi fatawa da aka fi fatawa a kansa to wani wani ke ga yadda fatawa ta ya gamsu je to da ba za a fi fatawa a kan wannan ba sai an san mutumin kuma fatawa ce ta a gana da shi ba fatawa ce ta yanzu muka yawwa don sai wani ya su karatu haka yake wani sai ya samu kafa cewa ne yawwa wannan shi ne hmm. na wani ake ta iblis masu kamar ya almasihu iblis akwai wani suna ce suna iblis bala ne zuwa itinatin da masu hidda jalfa aka ce ta yi dujjal ake cewa ba shekaru shi kuma shafa ta ne wa mutane wannan yana da bambanci da wancan suna ba ma'anar su ba ma'anar su ɗaya ba na ne alaikar salam eh shiri na katun wanda yara suna son wannan shiri a tarihi annaba ok wannan abubuwa ne da ba za a amince musu ba saboda yahudawa za su iya shirya wannan sau da amma za su kama babu ne suka shirya wannan su kuma suna shiryawa da zai su amfani da jahilcin musulmai akwai wurare da ke shigar da abin da suke so su wannan shine ribar su dama kai jahili ne ka zo ka kalla ka ɗauki abu wani abu daga gurin ka je ka ɗauki abin da ba shi ne ba so abin da yake wa'azantar da musulmi shine ya yi karatu ko kuma ya je saurari hudu ba ko ya saurari malamin sana na addini amma irin wa'annan abubuwan suna da hasan kare da gaske suna fakewa da guduma ne su harbu sana. to da aka sai a kiyaye misali irin su suna ganin ma annabi yusuf da aka wani ma ba katun bane mutane za ga ai wa wasu ba musulmi ne suka shirya to akwai hatsari a irin wa'annan abubuwa ne, ya fi alkhairi wannan shi to hmm. ya danganta ka san danganta sai azar ta kama ka a inda ka je ka yau ba kai ba in ka zo kano nan ce gida a wajen ka in lokacin azahar ya fita to za ka rama ta kasar ne na a kasar ta kama ka in ka zo kano lokacin azahar bai fita ba sai akwai lokacin azahar na za ka yi zaman gida za wani ai ne indiya ne kuma ya gaya maka al'adari to in kanar habariyatan ha habariyatan wa in kana safariyatan qadaha safariyatan ce in ta zama ta a zaman gida aka bi ka bashi karama ta a zaman gida in ka zama a tafiya aka bi ka bashi karama ta a tafiya lokacin da ka zo kana azara ba tafiya wani ba bashi a kan kayan lana cikin lokaci sai ka sallar mu da zaka yawwa in kana so kuma ka yi ta asaru kana so a kano zai ka tsaya daga nan ka kullo a wajen jogana ka yi sallar sannan ka shigo kanka yau hmm. na kaddara na Mm. Hmm. Hmm. na gani so ka ce abin da zai faru duniya sun farko daga yanzu Allah ya yi fata so a kowace shekara kuma su ce wannan ne kadari mala'iku suna saukar da abubuwan da zai faru so wasu da kaga ya akwai bakin karo da cewa dama already yana nan na kowace shekara da kuma nan shekarar in ta zo a dalilin kadari abin nan a ba wannan ba wani abin sannan sai kuma cewa hmm, akwai sahabi daga cikin sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma in kunta katabta li shaqiyyan fanhumi wa katub li sa'ida yana cewa ya Allah in ka rubuta ni marashin arziki ko tafafe dan wuta ka shafe ni kamar da dan aljanna aka ce ne sai yamma Allahu ma yasha wa yasmi wa indahu ummul kitab yake Allah yana shafe abin da hukumar sura sai tabbatar da abin da yake kuma lauyi da lauyi masu ta ta ci kunan ta alƙawarin za a tsaya kawai a hanyar Allah muna roƙonka da sunayenka har kaka da sifofinka maɗaukaka. Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata yayin da suke da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora mana su a kan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimin tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai mutu da tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka tarmi mai albarka ka fi kowa sanin kasar ka kowa sanin alkairan da yake cikin kasar ka kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da cikin kasar ka kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda ke nufin kasar da alkairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a wajen kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karbace su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a wajen kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan ka cikin tsarin mulkin mu Allah ka tsara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.